Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amincin Allah ya tabbata a kanku da rahamarsa da albarkarsa. Wannan tunatarwa ne a kan ladubba guda bakwai na ranar sallah. Ina mai farawa da taya 'yan uwa murna da Allah ta'ala ya shaida mana ranar sallah da cewa ta lahu minna wa minkum Allah ya amsa muku ya kuma amsa mana gaba ɗaya. Laduba guda bakwai na ranar sallah ladabi na farko shine yin wanka. A musulunci an karantar da mu yin wanka ranar sallar idi kamar yadda hadithi ya zo cikin muwatta na Imamu Malik rahmatullahi alai hadithi na 428 cewa Abdullahi bin Umar radiyallahu an da sauran sahabbai sukan yi wanka irin wanka na ibada ranar sallan idi don haka ana so mu yi wanka. Na biyu ana sha'awar mu ci abinci gabanin fitan sallan idi a ƙaramar sallah wato sallar azumi a sallah ta layya kuma ba a cin wani abu sai an dawo daga sallar idi kamar yadda hadisi ya zo a cikin bukhari hadisi na ɗari tara da da hamsin uku. ladabi na uku ana so mu yawaita yin kabbarori ranar sallar idi tun daga wayewan gari har zuwa ayyamu tashrik waɗannan kwanaki ana so mu yawaita yin kabbarori su ne allahu akbar allahu akbar wala ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd asar ya zo cikin irwa'ul galil a mujalladi na uku namba na 122 cewa sahabbai suna yawaita yin waɗannan kabarori. din na hudu a ranar sallar idi ana so mu yawaita taya juna da murna da fatan alkhairi akan wannan wuni din kamar yadda asar ya zo cikin fathul bari na ibnu hajar rahmatullahi alai a mujalladi na biyu namba na 446 cewa sahabbai in sun gabu da juna sukan yi addu'a da takabbalallahu minna wa minkum shine Allah ta'ala ya amsa mana kuma ya amsa muku ladabi na biyar ana bukatan mu yi ado a ranar sallan idi mutum ya yi ɗinki mai kyau ko ya ƙura a daka gwargwadon abin da Allah ya bashi in bai da sabin kaya ya duba cikin iya abin da Allah ya bashi wanne ne wanda yake mai kyau kamar yadda hadisi ya zo a Bukhari hadisi na ɗari tara da arba'in da takwas cewa Umar bin Al-Khattab radiyallahu an ko da kaya ya gani masu kyau sai ya ce wa fiyayyen halitta ai da ka sai wannan kayan saboda sallan idi na shida an karantar da mu saba hanya idan za mu je sallan idi in mun bi wannan hanya din to a dawowa sai mu canja hanya kamar yadda hadisi ya zo a Bukhari hadisi na 986 cewa fiyayyen halitta idan ya je sallan idi khalafa tariqa yana saba hanya ladabi na bakwai da ke da muhimmanci shine yin layya yin layya sunna ce mai matukar muhimmanci kuma idan mutum zai layya ana so in yana da hali ya yanka da kansa idan zai yanka da kansa hadisi ya zo a cikin irwa'ul galil hadisi na 1152 cewa ana bukatar lokacin yankawa mutum ya ce bismillah allahu akbar allahumma hadha minka walaka hadha anni zan maimaita bismillah allahu akbar Allahumma haza minka walaka haza anni shine da sunan Allah Allah mai girma wannan daga gare ka ne kuma naka ne kuma wannan daga gare ni ne zuwa gare ka a matsayin ibada in mutum zai yanka wa wani wanda ba nasa ba ne wani ya ce zo ka yanka ko za ka yanka wa mahaifinka sai ka ce bismillah allahu akubar haza an fulan sai ka kira sunan mahaifin misali ibrahim bismillah allahu akubar haza an fulan allahumma taqabbal an fulan wa ali fulan sai a wajen fulan sai ka kira mahaifin misali bismillah Allahu akbar hadha an ibrahim Allahumma taqabbal an ibrahim wa ali ibrahim idan sunan ibrahim ne ko wanda zaka yankawa waɗannan su ne ladubba guda bakwai muhimmai Allah ta'ala ya samu wanye lafiya taqabbal Allahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh